gani ake kamar idan ma an kai ka wani amfana za ko da ka yi karatun menene ma wani amfanin kama ba a fa tunanin idan kai makaranta akwai abu mai kyau da zai fito a gare ka wanda mutane za su amfana da shi kuma sannan kin gane kuma duk girman na kasashe duk irin kima ka da mutuncin ka da yadda ka kai ga daraja da mutunci ko baka wuce a baka kuma duk irin gudunmawar da ka ba mutane ko wani ko wani mai kuɗi ko wani abu da shauransu kana ganin ka kana yawo tare da mutane da shauransu amma wallahi tallahi matsayin nan naka keken nan dai shine matsayin ka duk girman ka da mutuncin ka Wannan muryoyin wasu mata wannan muryoyin wasu mata kenan masu bukata ta musamman da suke korafin cewa al'ummomi da hukumomi ba sa kula da walwalan masu bukata ta musamman. musamman ganin cewa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci samar musu da cikakkiyar kariya ga masu buƙata ta musamman ta hanyar kare lafiyarsu ba su 'yanci kamar sauran takwarorinsu masu lafiya ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ya ce nakasassu kamar kowa na buƙatar abubuwan more rayuwa waɗannan mata sun ce ba haka abin yake ba a nan kano matan sun yi zargin cewa hatta wanda aka nada don baiwa gwamna shawara kan lamarukan da suka shafi na kasassu ba na kashashe ba ne. ai ofis ɗin bata recently kwanan nan aka sata bata gama ta zauna ta gane me ke tafiya ofis ɗin ba tukun amma muna da ku mu fara mu gaya mata ga matsalar mu ita ma ta kai gaba kurin da kin ga kuma muna da matsalar accessibility za ki ga most especially a bankuna mm. za ki ga staffs ɗin wa'annan benin da suke yi mm. za ki ga yafi karfin mu akan wannan batu ne domin jin ta bakin gwamnati dandalin voa ya ziyarci sakataren gwamnatin jihar kano alhaji usman alhaji wanda ya kalubanci wannan batu nasu to tanadi na farko dai a makarantar da ake koya musu kalle ta za a gyara ta yanzu za ta inganta domin ta riga kula da bukatun nasu na ɗaya sun yi korafin cewa ai makarantar guda ɗaya ce banda ita babu wata daga wani wuri akan fara e. ita ma da take ɗin ai ba ta kai matsayin da ya kamata ta zama ba a haka aka tarar da ita kuma yanzu a haka aka tayar za a gyara na faɗa na ce da farko dai akwai tsare-tsare da za a ba da tallafi da basussuka na yadda za su fara waɗannan ƙanana da matsakaitan sana'o'i akwai ɗauka aiki wadda kowane ma'aikata za a tabbata cewar an samu ɗaya biyu uku yadda dai ko ba ta yi ba. To suna korafin da aka tashi ɗaukar mai ba da shawara na musamman ga gwamna sai ba a ɗauki irinsu mai bukata ta musamman ba ko mai bukata na musamman ba. wannan da suke magana ita mata ai ba ita kaɗai ba ce turanci da ake cewa senior special assistant mm. wato babban mai taimakawa gwamnati mm. to ai shi mai bukata ne na musamman mm. ita kuma wannan Eh, da aka ɗauka kamar wato mataimakiyarsa wadda ake kira kuma mai taimakawa gwamna sa kenan hmm. special assistant hmm. to ita mai ta kasance ba irinta ba amma abin da nake so jama'a su gane shine na yadda cewar inda an bawa mai bukata ta musamman an rage misali mutum ɗaya hmm. amma ka tsaya ka ce wai sai mai irin yanayinka shi ne kawai zai iya yi maka aiki. Masu ruwa da tsaki dai sun buƙaci al'ummomi da kuma gwamnatoci a dukkanin matakai da su riga tallafa wa rayuwar masu buƙata ta musamman. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.